Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba uku ga watan Agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Jiya Talata Amurka ta aka wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan kasar Rasha ciki har da wata makusanciyar Putin. kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta zama jami'a amurka mafi girma cikin shekaru 25 ta ziyarci tsibirin taiwan mai cin gashin kansa haka kuma za a ji cewa jiya talata gwamnatin tarayyar amurka ta shigar da karar jihar idaho kan wata dokar jihar da ta ce ta hana zubar da ciki kusan baki daya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta musanta hannunta a cikin karin farashin man fetur a kasar to ko me 'yan kasuwa ke cewa abinda gwamnati ta ce a saida muna mai din yanzu an mai da mai din wajen 171 wani wuri 175 daga lagos ko wari ko port harcourt can ne muke zuwa muna ɗauku kaya a hannun private depot haka kuma za ku ji cewa 'yan bindigar da suka sace mutane a jirgin kasan abuja zuwa kaduna sun sake sakin wasu mutane biyar cikin fasinjojin da ke hannunsu. su ai daman da dama suka bayar kenan na karshe shine tun da har gwamnati sun ki su shiga cikin wannan al'amari yadda za a kawo karshen wannan abun cikin gaggawa wanda za su iya daga cikin su in sun samu nasarar tattaunawa su kubutar da mutanen su da kuma abin da yake faruwa kenan yanzu. Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan kasar Rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taɓa zama zakara a wasannin motsa jiki na Olympics Alina Kabeba. Wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban Rasha Vladimir Putin kuma mahaifiyar 'ya'yansa hudu. ma'aikatar baitulmarin amurka ta dakatar da baiwa kaiba mai shekaru 39 biza tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta tsohuwar mamba ce a kungiyar duma ta rasha majalisar dokokin kasar kuma ita ce shugabar wani kamfanin yaɗa labarai na kasar rasha wanda ya tallata mamayar rasha a ukraine abokan adawar rasha da mai sukar putin alexei navalny sun yi kira da kakaba takunkumi akan kaiba suna masu cewa kafar yada labaranta ce ta jagoranci bayyana labaran kasashen yamma a kan mamayewar a matsayin labaran karya Birtaniya ta sanya wa kayiba takunkumi a watan Mayu, ita kuma tarayyar Turai ta sanya mar takunkumin tafiye-tafi da na kaddarori a watan Yunin. Daga cikin sauran waɗanda aka sanya takunkumin har da Andrei Grovich, wani attajiri wanda ya mallaki gidan hart wani katafaren gida mai ɗakuna 25 da ake ganin shine na biyu mafi girma a london bayan fadar buckingham lokacin da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta tashi zuwa taiwan a cikin jirgin fasinja na rundunar sojin sama a jiya talata ta zama jami'ar amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa Ƙasar China ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya. Jami'an Taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta. Dalilin da ya sa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin China da Amurka. China na ikirarin cewa Taiwan wani yankinta ne kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin ƙasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin. Shugaba Joe Biden ya nemi kwantar da wannan korafi yana mai nana ta cewa babu wani sauyi a matsayarsu na ɗaukan yankunan China a matsayin ɗaya. Pelosi ta bayyana bulaguran nata a matsayin wani nauyi da Amurka ta rataya a wuyanta na tsayawa tsayin daka kan tsarin dimokuraɗiyya akan ƙasashe masu cin gashin kansu da kuma dimokuraɗiyyar Taiwan da China. A jiya talata gwamnatin tarayyar Amurka ta shigar da ƙaran jihar Idaho kan wata dokar jihar da ta ce ta hana zubar da ciki kusan baki ɗaya. Sannan ta kuma nemi a hana sauran jihohin yammacin Amurka gurfanar da likitoci ko kuma ladabtar da su kan zubar da ciki kamar yadda wata kotun ƙasar ta bayyana. Ƙarar da aka shigar kotun tarayya ta lardi da ke birnin Idaho tana neman matakin farko kuma na dindindin akan haramtawa jihar aiwatar da dokar tare da neman kotun ta yanke hukuncin cewa dokar jihar ta saba wa dokokin tarayya. Har ila yau ƙarar ta yi zargin cewa dokar jihar ta yi katsalandan ga yarjejeniyar da amurka ta kulla da asibitoci a ƙarƙashin shirin medicare tana nufin shirin kula da lafiya na tarayya ga tsofaffi ƙarar da aka shigar a ranar talata ita ce karo na farko da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na yaƙi akan 'yancin haihuwa tun bayan da kotun koli a watan yuni ta yi watsi da hukuncin da aka samar a shekarar 1973 wato shari'ar roe vs wade wanda ya amince da 'yancin mata na zubar da ciki. nan jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya, inda kwatsam a kwanakin baya aka samu ƙarin kuɗin man fetur a ƙasar, da al'ummar ƙasar suka rasa samun kyakkyawan bayani da za su gamsu da shi. Amma ministan mai na Najeriya, Timothy Silba, ya fito ya yi bayanin cewa ba gwamnati ce ta yi ƙarin kuɗin ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. A karan farko a Najeriya, an samu ƙarin kuɗin man fetur da ya kunno kai daga waɗanda aka danƙa ma alhakin sayar da shi a maimakon gwamnati ko kuma jami'anta. A lokutan da dama a baya, gwamnati ce ko kuma jami'anta suke bayyana sabuwar farashi na kowace litar man fetur, amma a wannan karo ya sha bamban kamar yadda ministan man fetur Timi Silva ya yi bayani a kan ƙarin. Uh, a nan Timi Silva ne yake cewa 'yan kasuwa da waɗanda ke hulɗa da man fetur su ne suka yi ƙarin kuɗin man ba gwamnati ba. Duk da hakan dai akan samu wasu gidajen mai da dama suna sayarwa akan farashi mai nauyi wato kusan naira ɗari biyu. har fiye da hakan a wasu wurare yayin da fitattun masu sayar da mai suna sayar da shi naira biyar har zuwa naira biyar, abubakar mai gandu ɗakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato ipman to idan har gwamnati ta ce muku ba ta yi ƙarin kuɗin mai ba sa'annan 'yan kasuwa sun yi ƙarin kuɗin mai to in har haka ne dama akwai doka da oda abinda aka ce a sai da wannan mai 165 saboda haka gwamnati tana da dama ta fito a fili ta ce dole ne kowane ɗan kasuwa sai ya sai da mai 165 alhakikanin gaskiya mu mun samu ƙari ne ga inda muke ɗauko wannan mai domin abinda gwamnati ta ce a sai da muna mai ɗin yanzu an mai da mai ɗin wajen 171 wani wuri 175 daga lagos ko wari ko port harcourt can ne muke zuwa muna ɗauku kaya a hannun private depot mu zo idan muka zo mu kuma za mu kwatanta mu yi ƙarin kuɗi domin mu ga cewa mun cire ribar mu a ciki To sai dai ga masanin tattalin arzikin ƙasa Zulkifilu Alhassan yana mai ganin akwai abin dubawa a ɓangaren mahukuntan ƙasar. Mu a nan Najeriya an tashi kawai an ƙara kuɗin mai ba tare da yin wata magana game da ainihin albashi ba. sannan kada mu manta kafin a yi wannan karin kuɗin man nan da aka yi na kwanan nan na naira goma ne ko naira ashirin kaga an ƙara kuɗin diesel an ƙara kuɗin aviation fuel an ƙara abubuwa da yawa amma ba wani wanda ke magana albashi albashin na har yanzu ana magana minimum ɗinsa dubu talatin ne sannan wasu jihohin ma ba sa biya kasashen da muke kwaikwayon su irin su amurka ingila da sauransu duk burinsu shine su ga sun inganta rayuwar wato ainihin mutanensu saboda haka duk abu in suka tashi suna auna ainihin albashin da mutane suke karba sannan da iya ainihin tsadar rayuwa duk inda ya kasance albashi ya gaza wajen biya wa jama'a bukatu to gwamnati takan damu Kafin yanzu, gwamnati ta ƙayyade lita guda na man fetur a kan Naira 165 ne a ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. An jinkirta kada kuri'ar da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya za su yi na zaben sabon firaminista bayan da wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya talata. Rahoton ya ƙara da cewa babu wata takamaiman barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance gama gari kuma game da tsarin kaɗa kuri'ar da kuma rauninta. sakamakon damuwar an tilasta jam'iyyar kwanza bari ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya ƙuri'unsu a fafatawar zaben sabon shugaba a cewar jaridar telegraph rahoton ya ƙara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kaɗa ƙuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan dubu ɗari da sittin ba da a yanzu aka yi musu gargaɗin cewa za su iya zuwa nan da ranar goma sha ɗaya ga watan nan na Ogas. A baya dai an fara fitar da ƙuri'un ne daga ranar Litinin, in ji jaridar The Telegraph. Hukumomin kasar Guatemala sun kama fiye da mutane goma sha biyu da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar bakin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico. Ciki har da wasu mutane hudu da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu bakin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata ya zo ne wata guda bayan da bakin haure hamsin da uku ciki har da 'yan kasar Guatemala 21 suka mutu a wani yunkurin fasa korin da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar tirela da ke birnin San Antonio na jihar Texas. Babu wata alama da ke nuna waɗanda aka kama a ranar Talata na da hannu a tashin hankalin da ya faru a birnin na San Antonio. Ba a cika samun nasarar miƙa mutanen da ake zargin masu safarar bakin haure ne da aka fi sani da coyotes zuwa Amurka ba. daga ƙarshe ga falastina da ke zaune a zirin gaza mai cinkoson jama'a tsananin zafi na lokacin rani ya ƙara dagula lamura a sakamakon katsewar wutar lantarki da ya sa ba a samun wutan na tsawon sa'o'i goma a rana fanka ta lalace batirin baya aiki kuma muna yi wa kan fifita da tire in ji ala zidan yayin da take zaune da mijinta a gidansu da ke yankin kudancin kanyonis da wata fankar lantarki da ta yi tsatsa a rataye a saman sili. ta ƙara da cewa ba ma iya cin abinci ko barci saboda tsananin zafi fiye da mutane miliyan biyu da uku ne suka makale a cikin karamin filin da aka matse tsakanin masar da isra'ila yankin da yawanci ke buƙatar kusan megawatt biyar na wutar lantarki a kowace rana a lokacin bazara a cewar jami'an yankin yankin na samun megawatt ashirin daga isra'ila yayin da tashar wutar lantarki ɗaya tilo ta yankin ke ba da ƙarin megawatt sittin. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya bayan kwashe sama da watanni hudu a daji. 'yan bindigan da suka sace mutane a jirgin kasan abuja zuwa kaduna sun saki wasu mutane biyar cikin fasinjojin da ke hannunsu daga kaduna ga rahoton da wakilin isa lawal ikara ya aiko mana tun bayan sace fasinjojin jirgin kasan abuja zuwa kaduna dai mutane sha ɗayan farko ne aka ce gwamnati ce ta shiga tsakani aka sako su sai dai daga bisani tattaunawar ta koma tsakanin 'yan bindigan ne da kuma 'yan uwan waɗanda aka sace musu mutane wanda daga nan ne kuma aka sako mutane bakwai kana daga bisani aka sako mutane ukun da ajiya talata kuma sai ga wasu mutane biyar su ma an ƙara sakin su malam muhammad al-amin na cikin waɗanda 'yan bindigan suka sako kuma shi ne ma wanda aka harba lokacin yana hannun 'yan bindigan a kwanakin baya. Har yau dai a gargule ɗin ba kuma ba a gan shi a jikina ba amma da yanzu muna fatan za mu je a expert a duba amma har yanzu ba a gan shi ba. Hakika gaskiya akwai tsohuwa da muka bar ta ta kai cikin shekara da wani abu da sauran kuma yara ƙanana su ne musamman wanda suka fi a ba tozarta amma ko mutum kai ba ma san ma ya ƙara ba. To ko me yasa mutane biyar ɗin da aka sako suka fara zuwa ofishin ofishin mawallafin jaridar nan ta Desert Herald Malam Tukur Mamun da ya ce ba zai kara shiga tsakanin 'yan bindigan da 'yan uwan waɗanda aka sacen ba wato abin da ya faru wayannan bayan allah da suka samu kubutowa yau suka ga ya dace su fara zuwa wajena su isar da godiya bisa ga abubuwan da aka yi ta yi a baya na kokari na ceton ransu kuma su kara roko kamar yadda suka faɗa akan in sake duba wannan al'amari in ci gaba da wannan abu kenan kana nufin wannan mutane biyar ɗin su ne a ƙashin kansu da 'yan uwansu suka yi san yadda suka yi to ai daman da dama suka bayar kenan na karshe shine tunda har gwamnati sun ki su shiga cikin wannan al'amari yadda za a kawo karshen wannan abun cikin gaggawa wanda za su iya daga cikinsu in sun samu nasarar tattaunawa su kubutar da mutanensu da kuma abin da yake faruwa kenan yanzu duk wanda kaga ya fito yanzu ina tabbatar maka tattaunawa suka yi kuma watakila suka yi abin da za su yi aka samu aka fitar da su. Wato kenan gaske ne dai magana da ake cewa iya kuɗinka iya fitowar 'yan uwanka. Ah to ai haka da ma gwamnati ma ta yi encouraging haka because in har gwamnati ta da ta shiga ciki ta ɗauki al'amarin ita ce take shugabancin abin da kaga ba za a samu wannan dama musamman ma na ce waɗanda yake da hali ya yi abin da zai yi kuma ya samu mafita. Ganin yadda matsalar tsaron ke ƙara tsanani a Najeriya dai ta sa masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso nunar da wasu hanyoyin da ya ce za su iya zama mafita a kan matsalar baki daya. Mafita ita ce shugabanni su ji tsoron Allah, su yi abin da ya kamata su tausaya wa kansu, su tausaya wa rayuwarsu bayan sun bar shugabanci kamar yadda suka gani akan idan su wasu yi shugabanci kuma yau ba sa nan. Sannan abu na biyu in ana son da gaske za a yi sai an nemo jami'an tsaro wadatattu an ɗauka aiki an kuma tura su guraren da ya kamata. Abu na uku a tabbatar da cewar akwai adalci a cikin shugabanci. Sannan abu na hudu a tabbatar da cewar waɗanda ake rike da su da sunan ana tuhumar su. To a tabbatar da cewar an ɗauki hukunci a kansu a gaban kule an yi abin da yake wato babu sani babu sabo. Sama da mutane sittin ne dai 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. kuma har zuwa yanzu mutane 28 ne daga cikin adadin waɗanda aka sace suka samu suka tsira. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. jam'iyyun siyasa masu tasowa na zargin manyan jam'iyyun da suka rike madafun iko da kassara najeriya lamarin da yasa suke ganin dama ce ta samun nasarar su a zaɓe mai zuwa. Jama'a Assalamu alaikum. Tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya a shekara ta 1999, jam'iyyu biyu ne kacal na PDP da APC suke shugabantar kasar a cikin shekaru 23. A yayin da a matakin jihohi kuma su ɗin ne suka firin jayen madafun iko tare da wasu ƙananan jam'iyyu da ke samun wasu kujerun zaɓe jefi-jefi. a wani zaman muhawara da sashen hausa na muryar amurka ya gudanar a tsakanin 'yan takarar gwamnoni biyar a karkashin inuwar jam'iyyu daban-daban daga jihohi biyar na arewacin najeriya su kansu manyan jam'iyyun na pdp da apc sun zargi juna da kasawa musamman ta haujin tsaro tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa muhammad umar bago shi ne ɗan takarar gwamnan jihar niger a karkashin inuwar jam'iyyar apc jam'iyyar pdp ita ne ta sama wannan iftala'i duka na farko sun siyar da kadarorin najeriya kaf makawuninsu talaka beda ko dan talaka beda abin da zai yi buri zai zo mora a kasan shi na najeriya sun siyar da najeriya bayan haka jam'iyyar pdp bata huta haka ba ta tabbatar ta kafa maganan cin hancin da ya zama al'ada a najeriya saboda ma'aikatan gwamnati ga baki ɗaya jam'iyyar pdp sai da ta sa cewa kafin a yi maka abu sai ka bada abu ya zama kamar cewa dole ne gratification ba da cin hanci ya zama dole bayan haka duk abin da talaka zai more ni dan majalisa ne shekara goma sha biyu gidan ma da za mu kwana a ciki na gwamnati sun siyar makawuninsu sai da ka ci bashi ka kama gidan haya ba ka da gida da zaka ce ka zo kamar kasan ka aiki to wanda ke ma gwamnati aiki ma'aikacin gwamnati da albashin shi yake dubu ishirin dubu talatin a idan shi ana ta cire kuɗaɗe ana siyar da kadarorin kasan eh, nan ya gabe da komi ka ce shi ba ci hanci ba ko ɗan sanda da kuke ce dan sanda shi rayuka biyu gare shi ne ɗan sanda ma yana nema a taimake shi 'ya'yan shi a bashi gida mai kyau ina ne bariki yake da ce wannan gidan polis ne duk sun siyar To sai dai dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano Sadiq Wali yana da ra'ayi akasin haka. In an ce PDP ta yi sata, waye foundation in APC? Su waye duk ai kullum maganan nan ake ta PDP PDP PDP PDP. Duk wanda ya sata ya rasa gindin zama ina yake zuwa. APC yake guduwa. Ko sata ka yi a wani wajen in ka koma jam'iyyar APC an yafe maka. Guda nawa aka yi? duk gwamnonin da suka je suka yi sata a karkashin pdp suka koma apc yanzu suna ina yawanci suna senate suna tare da dokaji suna nan suna zaune suna kallon juna suna duba rudu. A wannan karon dai wasu daga cikin kananan jam'iyyun da ake gani kamar kanana ne na ganin cewa koma bayan da manyan jam'iyyun na PDP da APC suka kawo wa kasar a cikin shekaru 23. Ya sa a wannan karon suke hasashen samun goyon bayan 'yan Najeriya da suka ce yanzu haka suna bukaci da samun sauyi. Dr. Umar Ardo da ke takarar gwamnan jihar Adamawa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP ya yi tsokaci kan cancantar 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyu. Da Atiku da Tinubu da, uh, da Kwankwaso duk wanda ya san yadda zaɓuɓɓukan Najeriya yake ai bai canza ba daga independence election akwai ino catchment areas wanda za ka ce wannan nawa'in nan ne akwai action group action group nan inda suke zaɓe bai canza ba har gobe maganan kwankwaso magana ce na kano da southern jigawa da kuma zaria division of uh, kaduna state da kuma malumfashi funtua area da kuma eh, jos north local government nan ne nepu yake nan ne prp ta yi nan ne eh, eh, eh, kwankwason din duka karfin su haka ne pdp ya ta shiga wa kanta rigima saboda kaga in ka dubi all the votes da atiku yake samu bai taba cin one state a west ba sannan a northeast din bai taba cin four states na northeast ba bai taba cin gombe ba bai taba cin bauchi ba bai taba cin borno ba bai taba cin yobe ba abinda zai canza fatan nan yana da wuya dan abu kaɗan haka ba a canza shi shi ma dan takarar gwamna na jam'iyyar PRP a jihar Katsina Imran Jino yayi yi nasa nazarin. Ana magana duk wanda zai fito yanzu ya maganan Tinubu bayan mun ga irin tamɓelen da gwamnatin buhari ta yi da kuma lalacewar shugabanci da aka samu saboda rauni na lafiya da kuma yawan shekaru da aka samu har mu kawo wani yanzu ɗan shekara 86 mai fitsari a wando wanda yake faduwa yana tafiya sannan maganan da ake ma shi tunubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan duk tambelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taba fitowa ya magana ba ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi koko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taba yin shi ba ba abin da ya taba yi kawai sai yanzu ga tsumbulci a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban kasa in ka hada shi da Joe Biden na America America institutions ɗinta dukkan su a develop ko jaki aka aje yanzu jaki mai hahin hahin aka aje akan kujera shugaban kasa zai yi abin da ya kamata to sai dai kuma Umar Bago ya musanta zarge-zargen da aka yi wa 'yan takarar su shari ne wannan shari ne amma maganan gaskiya eh, ko dole mutum zai tsufa tsufa tsufa ya riga ya zama dole ma dan adam to ko da mutum ya zama retired ba dole bane ya zama tired a kwanyen shi eh, daga america ka zo shugaban kasan amurka na yanzu biden shi mai shekarun shi ya tsufa ko bai tsufa ba to 78 to me bambanci da tinubu kuma yana lafiyan jiki ne ba shi da shi amma tafi ko ya kai shekara sa'in mun yadda abin da ake cewa amma dai yana da tunani yana da kuma kwakwalwa yana da lafiyan shi na kai mu abin da muke magana shine tinubu ya taimaka ya yi gwamna ya taimaka ma jihar Legas kowa ya gani jam'iyyar apc nan da ake kira da kanta ya yi ruwa ya tsaki a cikinta mu ma kanmu na 'ya'yan jam'iyya din da kuma wa'insu ma ba 'yan jami'a ba da 'yan kasuwa akwai mutane da yawa da ya taimaka ma ba wai ya dauka kuɗi ya baka ba a'a ya tabbata an kirkiro da abubuwa da yawa ai yayi magana ya ce ai tsufa ya yadda ya tsufa jiki amma kan shi bai tsufa ba da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ba za su isa su bude baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jam'iyyu guda biyu nan ne kusan duk wani abin ci gaba da zaka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a dora akan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo idan dai za a ba Buhari laifi dan yana dan jam'iyyar APC to duk dan Najeriya ma ba shi laifi tunda shi ma na cikin Najeriya jam'iyyar APC da manufofinta ba ta yi ma mutanen Najeriya laifi ba amma waɗanda suka jagorce mu a wayansu wurare sun yi laifi idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a ɗan jam'iyyar apc a shugaban ƙasar najeriya idan dai za a ba buhari laifi dan yana ɗan jam'iyyar apc to duk ɗan najeriya ma za ba shi laifi tunda shi ma na cikin najeriya saboda ka in ka ce wai 'ya'yan cikin garin ko cikin ƙasar nan ko 'yan cikin jam'iyya dole laifin jam'iyya ya shafe su ga baki ɗaya to mu ma 'yan najeriya duka laifin buhari ya shafe mu har kai zaben najeriya jihar kano a arewa tana da rikicin jihohi da suke ba da suke bada siyasa yau kuma ba wani dan arewa da in duk wani abin da ya samu dan najeriya ko dan arewa a wani yanki na fadin kasar nan da fadin duniya yake zuwa ya taya su kuka sai rabi kwankwaso anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Toma Dalla gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma a takaice. jiya talata amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan kasar rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taɓa zama zakara a wasannin motsa jiki na olympics alina kabeba wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban rasha vladimir putin kuma mahaifiyar 'ya'yansa hudu ma'aikatar baitulmarin amurka ta dakatar da baiwa kayiba mai shekaru 39 biza tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta. lokacin da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta tashi zuwa taiwan a cikin jirgin fasinja na rundunar sojin sama a jiya talata ta zama jami'ar amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa ƙasar china ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya jami'an taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta dalilin da ya sa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin china da amurka china na ikirarin cewa taiwan wani yankin ta ne kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin kasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin an jinkirta kare kuri'ar da 'yan jam'iyyar conservative ta birtaniya za su yi na zaben sabon firaminista bayan da wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya ƙuri'un mutane in ji jaridar telegraph a jiya talata Hukumomin kasar Guatemala sun kama fiye da mutane goma sha biyu da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar bakin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico. Ciki har wasu mutane hudu da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu bakin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata ya zo ne wata guda bayan da bakin haure 53 ciki har da 'yan kasar Guatemala ɗaya. suka mutu a wani yunkurin fasa koren da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar tirela da ke birnin san antonio na jihar texas thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon nigeria niger kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe na ke muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc